أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Shin wannan ni'imar da aka ambata wadda Allah ya tanadar wa bayinsa waɗanda ya zaɓe su don yi masa biyayya ita ce tafi alheri da ɗaukaka da matsayi ko kuwa bishiyar zakon wadda aka tsine mawa a cikin alkur'ani wadda ita ce abincin kafirai wanda baya sa gina jiki kuma baya ƙosarwa daga jin yunwa.